فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد من حيث فلولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد آه، يومنا عشرين لتايا وتم رمضان جمعة كنا آه، شكرا تدوب لا تدريب لا تبين تشير والإيدات إلى عشرين لتايا وتم أقوم ميلادية شكرا تدوب إلى عشرين لتايا يوم إن شاء الله تعالى من كسار مقرقر يكرا تؤسي سورة يوسف muka yi ta mudarasa a cikinta mun dan dawo baya kaɗan saboda mu ɗauka daga gabar da za mu kai insha Allah ta'ala zuwa ƙarshen sura malam ya karanta aya ta 94 Allah tabaraka wa ta'ala yake ba mu labari lokacin da annabi Yusuf alaihi salam ya bayar da rigarsa yake aje a dora akan mahaifinsa yartadda basira ganin sa zai dawo kuma ce a dawo baki daya iyalan gidansu su dawo kasar misira da zama kamar yadda aya ta gabata Allah ta ka wa ta'ala ke walan walamma fasala ta gayuru yayin da wannan tawaga ayari ma'ana suka faru kasar misira suna dawa wajen annabi yakubu alaihi salam da abubu sai mahaifin wato waɗannan yara shine annabi yakubu yake cewa inni la ajidu riha yusuf lalle ni ina jin ƙanshin annabi yusuf laula an don ba don kada ku zarge ni a cikin hankali na ba ma'ana ku ce rikici ne na tsufa to amma lalle ina jin ƙanshin annabi yusuf malamai suna cewa tafiya ce kamar yadda muka ambata ta kwana takwas tsakanin inda suke da kuma birnin misra amma yayin da aka annabi yusuf ya ba da rigarsa suka juyo za ta dawo allah ta'ala ya isar mata da wato ya ji ƙarshi na ɗansa annabi yusuf bayan tsawon lokaci da ya rabu da shi kuma yake gaya wa ɗayansa cewa ba dan kada ku zarge ni da cewa wato rigima ce ta tsufa ba da san in ce muku inni la ajidu riha yusuf ma'ana ina jin ƙarshen annabi yusuf ma'ana yana tabowa ne zuwa gare qalu suka ce tallahi innaka lafi dhalalikal qadim suka rantse da Allah cewa lalle kana cikin wato rigima ka ta tsufa alqadim wacce ta dade ai lafi khata'ika allazi tsala amaduka amadu bi i'tiqadika anna yusuf hayyun suka ce rigimarka ta ce wanda ka dace kana cewa annabi yusuf kai kana jin yana rai kuma suna tsammanin cewa ai an riga ya ya ma mutu watakila suka jefa shi a cikin rijiya shi yasa suka ce innaka da fi dalalikal qadim mana da kake zaton cewa yana rai wannan kuskure ne kawai rigima ce ta tsufa amma shi kamar yadda muka karanta a baya yana gaya masa cewa shi fa yana da kyakkyawan fata tunda ya roki Allah kuma Allah ya amsa masa falamma an ja al-bashir falamma an ja al-bashir alqahu ala wajhihi farfatta basira Allah falamma an ja albashiru yayin da mai albishir wanda ya taho da riga kenan ya zo wajen annabi yaqub alaihi salam alqahu ala wajhi sai ya jefa wannan riga akan fuskar annabi yaqub alaihi salam fartad da basira sai ganin sa ya dawo kamar bai taba wato samun matsala a ganin sa ba fartad da ai za basar kama kana qablu ya zamo yana gani lafiya lau kamar yadda da yake kabla firaq yusuf kafin a ce annabi yusuf ya bar inda yake saboda haka Allah ya dawo masa da ganinsa wannan mu'jiza ce wanda Allah ta'ala ya girmama annabi Yusuf da shi mahaifin nasa da shi ta yadda rigar annabi Yusuf aka jefa masa akan fuskarsa kuma Allah ta'ala ce fartadda basira sai ga idansa wato gani ya dawo qala sai yake gaya wa ƴaƴan nasa alam aqul lakum shin dama ba na gaya muku ba ya ku na? inni a'lamu min Allah ma la ta'lamun ni ba na san abin da ba ku sani ba dangane da sha'anin Allah shi yasa can yake cewa idhabu ta'assasu min yusuf wa akhi ku je ku nemi labari na annabi yusuf da dan uwansa shi a ransa yana jin yana nan ba dan komai saboda ai yana kyautata wa Allah zato cewa addu'ar da yayi Allah ya amsa masa saboda haka shi yasa yake da su alam aqul lakum shin dama ba na gaya muku a baya ba inni a'lamu min Allah ma la ta'lamun ni na san abin da ba ku sani ba cikin sha'anin Allah cewa idan mutum ya roki Allah Allah yana amsa masa addu'a sai muka ah, kawo ayar da Allah yake amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshif as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard wa yake amsa addu'ar al-mutarr to ya annabi yaqub al-mutarr ne ya shiga cikin damuwa mai tsanani saboda haka yi ta addu'a kuma Allah ya amsa addu'arsa cewa dan nata ya tsira daga alaka bal ma ya samu ɗaukaka shi ne faɗar da yake ni na san abin da ba ku sani ba game da al'amarin Allah min hayati yusuf wa inzalil faraj cewa nabi yusuf yana yayi kuma Allah zai yaye mana damuwa tunda muka roke shi tunda muka roke shi قالوا يا أبانا قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنه هو الغفور الرحيم قالوا يا أبانا كتوا يا بابا سوى أن يارت كي كسكري mana لنا da تغافر تامنا ليهن دمقيمك إنا كنا خاطئين cewa mun yi kuskure na ganganci malamai suka ce khasa yana abin da yake nufi wanda suka ganganta yin kuskure ai muta'ammidina li hadhihi al-khati'a da gangan muka yi abinda da muka yi shedan ne ya ziga mu kishi da kuma wato kyashi ya sanya muka yi wa dan uwanmu annabi yusuf abin da muka yi masa saboda haka ka nema mana gafara is'alillah alana ta'ala an yaghfira lana dhunubana ka roki Allah ya gafarta mana kuskuren da muka yi kai ma ka yafe mana saboda nan ai sun shiga hakkin mahaifinsu da sun cutar da shi kuma sun yi hukuki shine sun sanya mahaifinsu cikin damuwa ta yadda suka ɗauke ɗan uwansu wanda mahaifin yake ji da shi saboda haka suka ce nema musu gafara a wajen Allah kuma ya yafe musu inna kunna khata'ina wato suka ce lalle sun yi kuskure a bisa ganganci saboda suna zaton cewa hakan da suka yi su za su rabauta da kaunar mahaifin kamar yadda suka faɗa a can baya cewa an annabi yusuf ya kauce to shi ai mahaifin nasu su kadai zai gani saboda haka ba yadda zai yi to wannan kuskure ne wannan kuskure ne shi yasa suka nemi Allah ta'ala ya yafe musu kuma ya kuce nema musu gafara ubangiji kuma ya yafe musu abin da suka yi masa kala sawfa astaghfiru lakum rabbi ce da sannu zan nema muku gafara ubangiji na bisa abin da kuka yi innahu huwal ghafurur rahim shi Allah ta'ala shi ne al-ghafur mai yawan gafara ne ga wanda yayi kuskure ya nemi ah, gafara na abin da ya aikata ya nemi ya fi Allah zai yafe masa ar-rahim kuma Allah mai jin kai ne ga bayinsa wato duk wanda ya dawo bayan yayi kuskure Allah zai yi masa rahama ai bi anna rabbahu wasi'ul maghfira war rahma cewa ubangijin sa mai yalwa ne cikin gafararsa da rahamarsa in dai mutum yayi kuskure ya dawo to Allah yana yafe masa falamma dakhalu ala yusuf falamma dakhalu ala yusuf awa ilayhi abawayhi wa qala yaqulu falamma dakalu ala yusufa yayin da suka shiga wajen annabi yusuf mana sun shiga wajensa a misira kenan sun shigo gari inda yake sa awa ilaihi abawaihi sai ya kusantar da iyayen shi zuwa gare shi mana ya jawo su a jiki wa kala yace udkhulu misra insha Allah aminina ku shiga misra baki ɗayan ku da yardar Allah kuna cikin aminci mana su shiga ƙasar misra shi da mahaifin da mahaifiyarsa da kuma yan uwansa baki ɗaya cikin aminci ma'ana zai ba su kariya da kulawa kuma za su samu zama na aminci a cikin ƙasar misira tun da yanzu ɗan uwansu shi ne cikin shugabanni na misira balma sarkin misira ya danka masa dukkanin iko na gudanar da al'amura shi yasa yake shigo cikin ƙasar misira duk da cewa baki ne watakila bakon ya shiga gari zai shiga yana jin dare-dare yake a'a a yanzu kun shiga ne kamar kun zo gida shine ma'ana kullu misra insha Allah aminina babu wanda zai tsangwame ku kar ku dauka ku baki ne a'a kun zo gida ne ku shiga cikin aminci ba tare da wata fargaba ba wa rafa abawahi ala al-arsh wa ala abawayhi ala al-arsh wa qahru lahu sujada wa qala ya abati hadha ta'wilu ma min qabl qad ja'alaha به حقا وقد أحسن لي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدن من بعد أن نذر الشيطان وجاء بكم من البدن من بعد أن نذر الشيطان بيني وبين إخوتي

Ayi, Rabsa'a, Yusufu, Abawaihe, Inda, Nuzi, inda misra Lokacin da suka shiga ƙasan misra sai ya ɗora su halittari da gatsiya, ma'ana kan karaga daga wanda ya zama a kai babba domin girmamawa, wannan kuma da ma haka ya kamata. Mutumin da yake yana da karamci iyaye ne, da ta yanzu ya zama sarki, amma ai iyayensa suna da matsayi mai girma a wurin, saboda haka sai ya ɗora su akan kujerar mulkin nasa. Wakadu Labusuf Jadan. su kuma sai duka suka faɗi suka girmama shi ai kharru abawa yusuf wa ikhwatihi ala al-ard duk suka faɗi a ƙasa lahu gare shi sujjadan ai halata kaunihim ah, muqaddarin sujuda suna yi masa sujjada malamai sun tattauna me ake nufi da kharru lahu sujjadan zaga malaman tafsiri kowane yana bayanin me ake nufi sun yi masa sujjada ma'ana sun girmama shi kowa ya san ma'anar sujjada girmamawa ce kuma sujjada Allah kadai ake wannan girmamawa da ita ma'ana a sunkuya a sa goshi a ƙarshen goshi suka sa a ƙasa ko kuma a'a kuka ne tunda ita ma'anar sujjada tana ya ɗaukar ma'ana na cewa a sa goshi a ƙasa kuma tana iya ɗaukar ma'anar dukawa ma'ana a sunkuya domin girmamawa duk wannan yana iya ɗaukar ma'anar sujjada wasu malamai suka ce a'a sun yi sujjada sun sa goshi a ƙasa amma ai ba shi suka yi wa ba Allah ne yace ayi kuma kamar ai abin da ya faru ne lokacin da Allah ya ce wa mala'iku zuru li adama fasajadu Allah ya ce wa mala'iku ti wa isqala rabbuka lil mala'ikati abin nan ya aya take usjudu li adama fasajadu Allah ya umarci mala'iku su sujjada ga annabi Adam kaga ai umarnin Allah ne Allah ya ce ayi sujada irin wanda ake masa ga wani bawa ai shi yace ayi ko ba ka ba to Allah aka yi wa ba su waɗannan dan ba shi annabi Yusuf ba girmamawa ce wanda Allah yace ayi masa haka inji wasu malamai suka ce fa inna Allah amara bi sujudi li hikmatin khafiyya Allah ya sa wato eh, mahaifan annabi yusuf da yan wansa su yi masa sujada saboda wata hikima koyayya mai tace hikimar وذلك لإزالة الاستعلاء والتكبر عن قلوب إخوته yanzu da an ce ɗan uwan kaɗai su yi sujjada ban da mahaifan da ba kar kumanta abin da aka baro a baya cewa tun baya me ne ya haɗa asalin rigimar ma ai saboda ganin cewa dan me za a fifi da dan uwansa akan ko ba haka kuma yanzu zo Allah ya bashi ɗaukaka. in suka yi masa sujjada suka duka lalle zai har yanzu zai zamo akwai wani abu burbushin damuwa a zuciyarsu to amma idan mahaifan ma sun yi ba ai magana ta kare kowa ma yayi a nan kaga sai zama zuciyar ba ta dauke da wata damuwa an gane aka ce shi yasa Allah ta'ala cikin hikima yana so ya gusar da wannan damuwa a zuciyar abin nan yan uwa annabi Yusuf sai yace baki daya sai sujjada kuma dama abin da aka gani a mafarki kenan ko yayin da ya faɗa yace ya gani inni ra'aytu ahada ashara kawkaba sai ki washamta shamsa wal-qamar kaga ahada ashara goma nan da dan uwansa kenan ash wal-qamar kuma shine mahaifansa guda biyu saboda haka dama wannan shine fassarar wannan mafarkin saboda haka sun yi sujjada ne bisa umarni na Allah baraka wa ta'ala ibnu kathir Allah ya masa rahama sai ce wa qad kana hada sa'igan fi shara'i kuma yin hakan ayi wa wani sujjada ya halatta a shari'ar su wadancan al'umma na wannan lokaci idan sallamu alal kabiri yasjuduna lahu idan za su girmama babba sai su yi masa sujjada ولم يزل هذا جائزا من لدن shari'a إلى شريعة عيسى ابن كثير يتي hakan, جائزي ne tun daga zamanin annabi Adam har zuwa zamanin annabi Isa alayhi salam fa hurrima fi hadhihi milla amma addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai aka haramta yin sujjada ga wani in ba Allah ba waju'ila sujudu muqtasan na janabi rabbi ta'ala aka sanya sujjada kadai Allah ake wa subhanahu wa ta'ala hadisi ya zo a cikin hadisin ji ibnu kathir anna mu'azan qadima shama mu'azan jabal ya je kasar sham fa wajadahum yasjuduna li asqifatihim sai ya ga mutanen sham suna sujjada ga malaman su na nasara falamma raja da ya dawo madina sajada li rasulillah sai da ya zo wajen annabi sa'atan sai mai sujjada fa kala sai annabi yace ma hada ya mu'az ya haka menene wannan ya mu'az fa kala sai ce inni ra'aytuhum yasjuduna li asaqifatihim na je sham na ga mutane suna yi wa malamansu su sujjada wa anta ahqqu an yusjada laka ya rasulullah kuma ai kai ka fi kowa daraja kai ka fi cancanta a yi maka sujjada ya rasulullah fa qala sai ma ma'aikin Allah yace law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu zawja an tasjuda li zawjiha min idami haqqihi alaiha sai yace a'a da zan ce wani yayin wani sujjada da mace zan ce sai wa mijinta sujjada saboda girman hakkin mijinta a kanta wani hadisi imam ahmad da ibn majah suka rawaito kaga kenan a musulunci ba a yi wa wani sujjada irin wanda ake wa Allah ba a yi wani sujjada saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da zai ce wani yi wani sujjada to da mace zai ce ta yi wa mijinta saboda girman hakki amma kenan ba za a yi wa kowa sujjada ba ita ma ba a ce ta yi wa mijinta sujjada ba ga manzon Allah ya hana sallallahu alaihi wasallam kuma shi yafi kowa daraja da matsayi da girma in ba a yi masa sujjada ba ya hana to kuma min babu aula babu wanda ya tantanta a yi masa sujjada an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musabaha yake da sahabbansa da duk wanda ya zo wajensa zai mika hannu su yi musabaha haka annabi yake sallallahu alaihi wasallam amma ba a duka masa ko a yi masa sujjada bai yadda da haka ba ya zo wani hadisi Salman wanda Abu Nu'aym ya rawaito a cikin littafin Tarikh Asbahan Salman Al-Farisi Allah ya kara masa yadda laqiya nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'd turuqil madina ya gamu da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam a wata hanya cikin hanyoyi na Madina wa kana Salman hadithu ahdin bil Islam a lokacin Salman bai dade da karɓar musulunci ba fa sajada lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai wa ma'aikin Allah sujada fa kana sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace da Salman la tasjud li ya Salman ya Salman kada kai musu sujada wasjud lil hayy alladhi la yamut ka yi sujjada ga rayayye wanda baya mutuwa shine Allah wannan abu nu'aym ya rawaito a littafin tarikh asbahan kowa da ya san a musulunci ba wanda ake dukawa a sa masa goshi a kasa a kwanta masa sai Allah subhanahu wataala shi kadai shi yake wa sujjada ibn ashur Allah ya masa rahama a tafsirin sa yace wa kana sujudu tahiyatal muluki wa atrabihi a zamani na baya abin nan sarakuna da manya-manyan mutane sujjada ake domin a girmama a gaida su walam yakun yawm idin mamnu'an a wancan lokaci ba a hana ba fi shira'i a shari'ar su wa innama mana'ahu al-islam li ghayri musulunci ne aka hana ayi sujjada ga wani Allah tahqiqan li ma'ana musawatin nasi fil 'ubudiyyati wal makhluqiyyah saboda musulunci ya ce mutane ka asnami al-mushrik daya suke ma'ana babu wani wanda ya fi wani a wajen Allah illa bin taqwa ma'aikin Allah ya ce mutane daidai take duk bayan Allah ne ya siffanta cewa su ka asnani almus kamar ainihin bakin matajin kai ne akwai wanda ya wani tsayin matajin kai ɗaya ake to a musulunci haka ake duk bayan Allah ne da shugaba da wanda yake mabi duk matsayinsu ɗaya a wajen Allah Allah cewa inna akramakum indallahi attaqum wanda yafi daraja a wajen Allah wanda yafi takawa amma babu wanda yake da wani matsayi wanda yake yafi wani shi yasa manzo Allah ya buga mana misali yace kada a yi masa sujjada duk da cewa matsayin sa ya na kowa amma bai yadda ba a yi masa sujjada dan ya ba da misali ga raguwar mutane cewa in shi ba a yi masa ba to waye ya kai matsayin sa babu kenan ba za a yi kowa ba kenan in za a gaisa za a girmama juna a musulunci mai ake shine ayi sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah sannan ayi ne ayi musaba manzo Allah yana musaba hatta da kananan yara sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan shine tarbiyya ta musulunci babu wanda za a yi wa sujjada ko a duka masa ko a duka masa ma'ana a yi alhin inhina'i kenan a duka in za a yi irin gaisuwa ta ajamawa a'a za a yi musabaha ne shine irin tarbiyya ta musulunci babu sujjada babu dukawa babu dukawa wannan shine ga manzo Allah yadda ake masa sallama kuma abin da aka ce mu koya daga wajen sallallahu alaihi wa sallam a wasu wasu da tabai na tafsiri malamai suka ce almuradu bi sujud al-inhinani suka ce a'a ai abin ma da aka yi wa Yusuf alaihi salam annabi Yusuf shine inhina ma'ana dukawa ba wai goshi aka samu rakasa ba wal ma'ana awa abawa Yusuf wa ikhwatihi an al-qiyam wal intisab tahiyatan wa takrimatan lahu yace sun duka masa ne suna yi masa gaisuwa da girmamawa ai munhanina bi zuhuri suna sunkuyar da bayansu Ya ce wa dalika tahiyatul muluki wal uzama fi ahdihi wannan shine gaisuwar da ake wa sarakuna da manyan mutane a wancan lokaci kal qiyami kamar mu tsayuwa wal musabahati da kuma musabaha mu a shari'ar mu in ka koma da kaban tafsiri duk za ka san wannan bayani to saboda haka dai wannan yake nuna yin haka da aka yi Allah ne yace ayi kuma irin shari'a su ce ta wancan zamani amma mu a shari'a ta annabi sallallahu alaihi wasallama ba yadda wani ya wani sujjada ba wannan ba tarbiya ta musulunci ba ce manzo Allah bai koya mana wannan ba wa qala ya abati hada ta'wil ru'yaya annabi yusuf alaihi salam yake cewa mahaifin shi ya mahaifina wannan shine fassarar mafarki ainihin da na gani min qablu a can baya ma'ana tun farko kenan da yake cewa inni ra'aytu ahada ashara kawkaban والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين شيني تأويل الرؤيا وانا شيني فسر المفركي da ka gaya mun kad ja'alaha rabbi haqqan gashi Allah ya mai da shi gaskiya ya tabbatar da shi kamar yadda ka fassara mun kamar yadda ka fassara mun wa kad ahsana bi id akhrajani min as-sijn kuma Allah ta'ala ya yi min ihsani ta yadda ya fidda ni daga gidan fursuna ma'ana gidan kurkuku da aka sanya ni waja abikun min albadwi ya bani wannan matsayi mai girma na wato sarauta a ƙasar misra kuma ya taho da ku daga can albadu inda kuke a ƙauye min ba da an nazara shaitanu baini wa baini ikwati bayan ma'ana mana yi ya shiga tsakanina da 'yan uwana har suka aikata abin da suka aikata a kaina nan annabi yusuf sai ya taƙaita ainihin abin da ya faru da ya ce ba mahaifinsa wannan shi ne fassarar mafarki na ah. kamar yadda ka fassara min kuma sai ya ce Allah kuma ya min ihsani ya ce kad alaha rabbi hakan sai ya ce wa kad ahsana bi if akhrajani min as-sijn ma'ana kenan yanzu ibtila'in da ya same shi iya shiga kurkuku ne ko kuma akwai wasu abubuwa kafin wannan a da yawa ko hmm. eh amma duk ba buƙatar a faɗe su tunda an riga ya an wuce yanzu magana ce ta cewa ya zauna a gidan kurkuku ba bisa hakki ba kuma ga shi daga nan ne sila ta cewa har ya yi fassarar mafarki na sarki har aka ba shi wannan matsayi to ya fara ambatan wato matattakalar da a ita ya samu wannan matsayi abinda yan wani suka yi masa baya bukata ta yami sai ya faɗa tun da ya riga ya ce ya yafe mu to in ka yafe me ya kamata a yi kenan in mutum ya ma kuskure ka yafe masa ha sai a bar maganar a yi kamar ba a taɓa yin ta ba saboda haka sai ya ambaci abin da ya faru na shigar su gidan kurkuku shi kaɗai ya ambata amma ya tsallake duk abin da ya faru a baya saboda mai saboda kyautatawa haka ya kamata idan mutum ya ma kuskure sai ka in ya kai masa abuwa sai ka kyale abin da ya wuce ya wuce an gane ko sai ka kyale abin da ya wuce ya wuce ba sai an maimaita shi ba wannan yana daga cikin wato isani da kyautatawa wajen mu'amala wajen mu'amala amma dai in aka yi maka kuskure sannan bayan abin ya wuce ka yafe ka ce ka yafe kuma ka zo kana sake faɗa to ai baka yafe ba ai baka yafe ba saboda haka annabi yusuf alaihi salam a cikin wannan aya yana koyar da mu cewa ko da an yi maka kuskure in dai ka yafe kai haƙuri to ka bar magana ta wuce ba sai ka kuma ambatanta ba inna rabbi latifun lima yasha yace lalle ubangiji na mai lutufi ne ma'ana mai tausasawa ne ga abin da ya ga dama ma'ana cikin hikimarsa shine yana hukunta abin da ya ga dama al-latif nan yana nufi wato latifu tadbiri lima yasha wato yana gudanar da abin da ya so cikin ma da lutufi subhanahu wata'ala wato ya taukaka al'amura in ya kaddara abu sai ga abin ya faru ta hanyar da ba a zato cikin lutufinsa lokacin da aka jefa annabi yusuf a cikin rijiya Allah ya kawo waɗanda suka fi da shi sannan kuma cikin lullufin Allah ya hukunta cewa da suka tafi sai aka sai da shi wajen shugaba a misira cikin lullufin Allah abin da ya faru da ya faru sai Allah ya tsaye da shaida cewa annabi Yusuf bai aikata laifi ba lokacin da wannan mata ta nemi lalle sai ya lalata ta lullufin Allah sai ya kawo shaida kuma shaida a cikin gidan dan gidan kuma dan gidan kuma malamai suna cewa yaro ne karami wanda bai kai ya yi magana ba gashi har ya ba da shaida kaga wannan lutfi ne na Allah ta yadda ya so ya kawar da tuhuma ga barin annabi Yusuf alaihi salam duk wannan inna rabbi latifun lima yasha sannan ya fito da shi daga kurkuku da lutfinsa saboda sarkin yayi mafarki kuma ya fassara masa mafarki duk wannan yana cikin lutfin Allah subhanahu wataala saboda haka yace inna rabbi latifun lima yasha innahu huwal alimul hakim Allah shi masani ne wato ba abin da yake kuya a cikin al'amuran bayinsa fala tafa alaihi mabadi al-umur wa ghayatiha ba abin da yake buya cikin al'amarin da yake gudana cikin bayan sa hakimu mai al mai hikima ne shi Allah cikin zartar da abin da ya kaddara kuma ya hukunta annabi yusuf alaihi salam sai yayi addu'a wannan addu'a ta kuma wato addu'a ce ta godiyar Allah ta godiyar Allah na cewa duk abin da ka samu na ni'ima a duniya ka gode wa Allah amma kar ka manta duniya ba ita ce ƙarshe ba an gane ko da abin da ka samu na matsayi a duniya ka san akwai kuma lahira can ya kamata ka ba da himma ba duniya ko da ka same ta kar ta zamo ta rufe ma ido ka rika tuna goban ka na cewa za ka mutu kuma za ka je ka gamu da Allah to wannan annabi Yusuf yana tunatar da mutuwa, duk abin da mutum ya samu na matsayi a duniya ba iyakar zaman duniya ba ne a'a in an zauna a duniya duk abin da za a yi kuma za a koma ga Allah kuma a can ribar take inda a ce za ka samu duniya baki ɗayanta irin na ƙaruna amma ya zamo abin da ya samu ƙaruna ya sami ka to ai baka yi riba ba ya samu abin da ake samu na matsayi a duniya na arziki da ba a tarihi ana ambatansa ƙur'ani ma ya ambace to amma a ƙarshe ina ya ƙare a wuta ya halaka fa kasabna bihi wa bidarihi al'ad. Allah ya tsaga kasa ta ajiye shi shi zuciyar ta kuma yana nan yanzu aka yana cikin azaba har tashin alkiyama to kudin sa me ya masa kenan ya masa riba da yi ba saboda ka duk abin da zaka samu a duniya na matsayi na arziki na wane ne ribar ka shine ka mutu kana da imani shikenan kuma in baka samu ko sai a duniya ba ribar ka ka mutu dai kana mai imani in ko baka samu sai a duniya ba ka mutu ba imani asara bi kenan lanan walatan Allah ya tsare mu to annabi yusuf sai roki Allah cewa yayi masa ni'ima a duniya kuma yayi masa ni'ima a lahira ta yanda zai bar duniya yana mai imani rabbi kad ataitani rabbi qad ataitani min al لي مسلما وألحق لي بالصالحين ما ليت ولما أتم الله تعالى نعمته على يوسف عليه السلام ده الله يوى النبي يوسف نعمة يتكى مسا نعمة ma'ana ya ba shi mulki ya faranta masa suke ga mahaifansa ga ɗan uwansa duk sun dawo cikin ni'ima sai yake cewa bayan kuma ya tsamar da shi daga wahalhalu da kuma jarabawa wa bima qawwalahu min al-mulk da kuma mulkin da ya bashi Ta kad nafsuhu ila alkhair al-ukhrawi ai annabi Allah ne yanzu sai kwadayi kuma na alherin lahira duniya kan an same ta amma matsalar duniya ta ciya ce duk abin da zaka samu a duniya mai karewa ne in shekara dubu za ka yi dubun zai zo kashe to kaga ya kare ke amma lahira ba nan ne madawwamiyar ni'ima saboda haka sai ya tuna wannan ni'ima ta lahira sai ya roki Allah cewa ya ubangiji yadda kai min ni'ima a duniya ka yi min ni'ima a wajenka a lahira ya ce rabbi kad ataita ni minan mulk ya ubangiji na lalle ka bani daga mulki ma'ana mulki wanda yake mai girma a ƙasa mai daraja irin misra wa ni min ta'wil al-ahadith sannan ka sanar da ni daga ilimi na fassara mafarki ka sanar da ni daga ilimi na fassara mafarki ma'ana dukan wannan yana cikin ni'imomi da Allah ya ba annabi ya ba shi mulki ya ba shi annabta ya ba shi ilimi na fasarar mafarki da wasu ilmomin ba daban-daban Ba fatirar samawati wal ard ya Allah kai ne wanda ka kage halitta ta sammai da ƙasa da babu su kai ka kage halittar waffani musulman. An anta waliyyi fi duniya wal akhirah kai ne madubacin al'amarina a duniya da lahira An anta waliyyi ma'ana an anta mutawalli umuri wa muslih jami' muhimmati wa nasiri fi duniya wal akhirah kai ne zaka yadda ka taimake ni a duniya ka jibinci al'amari na har na kai wannan matsayin bayan na tsallake walalu daban-daban haka kuma nake fata ka zamo majibincin al'amari na a lahira malamai suka ce wannan addu'a ce an gane ko a khabar ne bi ma'anar insha kamar yana ba da labari amma addu'a yake cewa ya Allah yadda ka zamo majibinci na a duniya haka ka jibince ni a lahira shine anta wali fi duniya wal akhirah kamar yadda ka jibince ni Allah ma'ana kai mun gata a duniya yan uwana suka jefa ni a rijiyar ubangiji ka haɓurɓurtar da ni ka aiko min da ilhama ko mala'ika ya ce wato zan fita daga nan ka aka fidda ni na tafi nitira na zauna cikin abin na gidan sarkin na abin da ya faru ya faru na shiga kurkuku har zuwa yau ka ba da mulki to ya Allah kai ka jibince ni a duniya saboda aka ka jibince ni ma a lahira ka jibince ni a lahira ma'ana ka zama gata na a lahira ka zama gata na wala aulani fi shay'in minhuma wala quwwa kamar yadda ba ni da karfi a duniya kai ka zama karfi na duk abin da nayi na kai na matsayi abin da samu kai ka bani kai ka kai ni to haka ma a lahira nake so kai min ya Allah kai min ya Allah mana hanyar da ake samun rabon lahira shine tawaffani musliman ka karbi raina ina musulmi kamar yadda iyayena haka suka mutu suna musulmi shine abinda Allah ya ba mu labari wasa biha ibrahim bani wa yaqub ya bani inna Allah astafa lakum dinan fala tamutunna illa wa antum muslimun to kaga addu'ar iyayensa shi ma ita yayi wato addu'ar annabi ibrahim na cewa da annabi ainihin ya ishaq annabi yaqub da yaqub baki daya abinda suka yi fata kenan kuma Allah ya ba su shi ma haka yake roko Allah ya karbe shi yana mai imani tawaffani musliman ka karbi raina ina wanda yake musulmi na sallama gare ka wa bis salihina kuma ka riskar da ni da salihan bayinka iyayena kenan sa annabi Ibrahim da Ishaqa da Yaqub da dukkanin salihai cikin bayinka ka duba irin ni'imar da Allah ya wa annabi Yusuf a duniya amma wannan ni'ima shi annabin Allah ne ya san cewa takaitacciya ce ni'ima da waman ma ita ce ta lahira ni'ima cikakkiya ita ce ta lahira ita yake fata ita yake buru ya roƙi Allah ta'ala irin yadda ya masa nima a duniya to yi masa nima a lahira niman lahira kuma ana samun ta ta hanyar a mutu ana masu mai imani shi yasa ya roki Allah ya karɓi ransa yana musulmi kuma ya riskar da shi da bayan Allah salihai na gari to wannan ita ce karshen kissa ta annabi Yusuf alaihi salam da Allah ta'ala ya ba mu labari mai cike da darussa masu yawa idan za a karanta ta gaba gaba a doki darussan da ke ciki to tabbas sai a yi shekara guda wata goma sha biyu ana ɗaukar ilimi a cikin wannan sura mai albarka shi yasa za ga littattafai malamai da suke suna kwaikwalin ilimi in ka duba littattafai da suka yi kawai akan suratu yusuf sai ka yi mamaki shafuka sun kai dubu biyar akwai littafin da aka yi mujalladi biyu kawai iya dirata ta suratu yusuf kowa ya ɗauki wata gaba aka yi taro kowa ya ɗauki wani ɓangare na ayoyin suratu yusuf ya yi bayanin irin ilimin da ke ciki to za ka yi mamaki yadda malamai suke bin diddigi na ilimi na alkur'ani wanda ilimin qur'ani baya karewa to amma a takaice dai abin da ake so a matsayin ka na wanda Allah ya saukan maka da alkur'ani ka karanta ka fahimci sako ko da a dunkule ne na abin da Allah ya saukan maka na alkur'ani to ka gani a takaice ka karanta ka fahimta to kuma gobe sai ka kuma komawa ka sake tadabburi kullun kana ƙara ilimi a cikin alkur'ani kamar yadda muke tananatawa alkur'ani yana buƙatar kai musulmi ka zamo mai karantawa kana tadabburi bal ma Allah ta'ala yana zargin waɗanda ba sa ta tadabburi na alkur'ani mana ba sa karantawa karatu na kokarin fahimta Allah ya ce afala ya tadabbaru na alkur'an dan me ba za su yi tadabbarin qur'ani amma ala qulubin asfaluha ko zukatan a toshe suke ba sa iya fahimta afala ya tadabbaru na alkur'an walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fi ikhtilafan kathir duk wannan zabarawa ne akan tadabbur Allah ya saukar da alkur'ani dan a karanta a yi kokarin fahimtar su to a takaice kaga Allah ya ba mu labari na abin da ya gudana ga annabi Yusuf alaihi salam har zuwa nan da ya roki Allah ta'ala ya karbi rayuwarsa yana musulmi sai Allah ya ce zalika min anba'i zalika min anba'i ghaib nuhihi ilayk wa ma kunta ladayhim iz ajma'u amrahum وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين الله تعالى كذلك من أنباء الغيب معناه أبن أك أنبتا نتاريه كون لابان النبي يوسف عليه السلام ذلك أي المذكور من نبأ يوسف labarin da aka bayar game da annabi yusuf min amba'il kai yana cikin labari na gaibi ma'ana labarin gaibi shine abin da babu wanda ya sani sai Allah da ya wa'ayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan aka san labarin Saurayar al'amarin ya wuce tuntuni wa zai iya kawo maka labarin abin da ya gudana shekaru dubunnai baya dalla dalla kamar wannan sai ubangijin da ya halitta bayi wanda yake nan lokacin da aka yi abin kuma yake nan a yau saboda haka ake gaya manzon Allah cewa wannan labari ne na gaibi ma'ana wanda yake ghaba anka ilmuha ilmin sa kai baka sani ba wala mutanen ka su ma ba sani ba nuhihi ilai mu muka yi wahayi gare ka muka aiko mala'ika jibril ya kawo maka wannan labari na abin da ya gudana sai yace wa ma kunta ya kai annabi muhammad ai baka tare da su id ajma'u amrahum yayin da yan wa annabi yusuf suka zauna suka tattauna kuma suka haɗa baki na al'amarin su cewa za su jefa annabi yusuf ma'ana su ɗauke shi su halakar da shi wahum yankurun yayin da suke shirya wannan makircin ma'ana suka haɗa baki suke cewa ga abin da za mu yi ga dan uwan har suka tafi da shi ma'ana suka lalan mahaifinsu suka nemi ya ba su dan uwan har suka yi abin da suka aikata ai ba ka wajen baka san labarin ba amma wahayi ne muka yi maka yayi wa fi hada wa fi hadhihi al-aya dalilun qati ala sihhati nubuwwati alayhi salatu wa salam malai yake cewa cikin wannan akwai dalili yankakke cewa annabi Muhammad annabin Allah ne saboda ai ina zai samu wannan labarin ba wanda zai bayar da wannan labarin bayan abu ya gabata shekaru dubunnai baya a'a Allah ne ya aiko da mala'ika ya yi masa bayanin wannan dalla dalla abin da ya faru dangane da annabi Yusuf tun lokacin yana karami a gaban mahaifinsa har zuwa lokacin da ya kai ga wannan matsayi da a ƙarshe yake roƙon Allah ya karɓi ransa yana musu wannan wahayi ne daga Allah saboda yana ƙara tabbatar da annabtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin su mutanen Makka sun san cewa ai bai karatu ba bai da malami anan ya tashi a gaban su kuma bayan da ya tafi bayan da ya je wani waje ya koya a garin Makka ya tashi anan ya zauna har aka yi masa wahayi to ina ya samu wannan labarin a wasu malaman tafsiri suna cewa a asalin dalilin saukar suratu Yusuf shine wasu mutane daga cikin ƙurayshawa suka ce suke tambayar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa in shi annabin Allah ne ai an ana ba da labarin wani annabi Yusuf da aka yi ya ba su labarin sai Allah ya saukar da wannan sura wacce ke dauke da bayanin annabi Yusuf dalla dalla gashi an ba su labarin da suke nema kaga wannan wahayi ne daga Allah sai Allah ta'ala yake cewa wa ma kunta ladayhim iz ajma'u amrahum wa hum yanqurun wa ma aktharun nasi walau akta bi mu'mini sai dai ya kai annabin Allah wa ma aktarun nas yawa yawan mutane ba su zamo ba walau ko da kana kwadayi bi mu'mini na zanto masu imani da kai su waɗannan mutanen makka ga shi sun nemi labarin kuma an ba labari amma kuma sun karyata sun a'a ba su yarda annabi wahayi ba ga ya labarin da suke tambaya ina to ya samu labarin dalla dalla irin wannan labarin wanda babu wanda zai ba da shi in ba wahayi ba in ba ubangijin da yake wato yana tare da su bayin a lokacin da ake abin ba shi kadai zai iya ba da wannan labari kenan kaga Allah ne ya saukar da wannan wahayi da gare shi amma duk da haka mutanen makka sun ki su imani sun ki su imani mana tana mutu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne ga kuma wahayi Allah ya saukar masa da shi na wannan sura da take dauke da wato mu'jiza da annabta cewa an ba da labarin nan dalla-dalla tun daga farko har ƙarshensa to kamar Allah yana gaya wa manzan Allah ne cewa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasa, duk da cewa manzan Allah yana kauna yana fata ina ma Quraysh su musulunta to amma ina sai Allah ya ce ma aktharun nasi wala harasta ko da kana so su musulunta sai imani amma mafi yawan mutane ba za su yi imani ba saboda ai ga dalilai nan wato hujjoji Allah ya saukar daban-daban wanda ya kamata a ce sun yi imani amma duk ba su yi imani ba saboda me mutane da yawa waɗanda Allah zai rubuta musu rabo na imani ba ko da ka zo su imani ba za su yi ba? wa ma tas'aluhum alaihi min ajr kuma ya kai annabin Allah ai kuma baka tambaye su su baka lada ba a bisa wannan wa'azi da shari'a da kake ka zo musu da ita baka ce ba ku biya ni ba ya ce ai dan ka ce su biya ka ne an shike maka inkari in huwa illa zikrun lil alamin ba komai kake gaya musu ba ai ma hadal qur'an wannan qur'ani da kake karanta musu da muka aiko ka da shi ba wani abu bane face zikiri da wa'azi lil alamin daga talikai baki daya saboda haka wanda ya shirya ya amfana kuma kansa shirya za ta yi masa amfani saboda haka wanda ya yi imani imanin amfanin imanin kansa zai koma man amila salihan fali nafsi wa man ataa fa alaiha wanda ya yi imani aiki na kwarai shi zai amfani wanda bai yi imani ba kuma shikenan shine zai asara amma kai manzon Allah ba wanda yake mai tsaro bane a kansu kai ne wa'azi ne kai musu wa'azi shikenan ka gama aikin ka sai Allah ta'ala ya sake gaya wa manzon Allah a waɗannan mutanen ai banda wannan suran ma ta Yusuf da aka saukar musu wanda wahayi ne daga Allah wanda ya kamata a ce sun yi imani to ai kuma akwai ayoyi da yawa na Ubangiji ma a sassanin sama da ƙasa ayoyin da ya kamata a ce sun yi imani a dalilin da yawa kamar yadda aka bada labari na annabawan Allah a mutanen annabi abin nan Salih da annabi Shu'aib da annabi Hud duk sun bar asar wasu daga cikinsu sun bar gurabe shaida cewa an yi labarin su kamar yadda ake bayarwa sun rayu amma da basu imani ba ga yadda Allah ya yi da su to saboda haka wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamud Allah ta'ala ya ce wa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ard da yawa yawa ayoyin Allah a cikin sammai da kasa ai wa kathirun min ayatin wa alamatin dalla ala tauhidillah ayoyi da Allah ya sanya a kasa da sama wanda duk mai hankali ya kalla ya san akwai Allah ya san Allah mai iko ne halittar sama da kasa halittun da ke cikin kasa kai kanka ma da Allah ya halicce ka da Allah ya ce an fi anfusikum afala tubsirun ka kalli kanka mana kai ma ba aya ne. yadda Allah ya yi ka wa ka ayyin min ayatin fis samawati ayoyi da dama cikin sama da ƙasa yamurruna alaiha mutane suna kai kawo suna ganin ayoyin wa hum anha muridin amma suna kauda kai sun manta da Allah da ya kamata duk yayin da mutum ya ga wata aya aya ta tuna masa Allah waɗannan suke inkarin cewa Allah ya aiko manzon Allah salatu suke masa wa yanzu shin ba ayoyi ne a sama da ƙasa da za su gani domin su yarda cewa akwai Allah akwai ayoyi da yawa suna nan da yawa ayoyin da duk wanda ya kalla lalle ya san akwai Allah daga cikin wannan ayoyi akwai halittar sama da ƙasa inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari yake da ayatin li ulil albab duk mai hankali ya kamata in ya kalli sama ya kalli ƙasa yadda Allah ya yi halittun nan ya kamata ya yi imani da Allah to amma sai Allah yake cewa da yawa mutane ya muru na alaiha suna kai kawo suna ganin aure wa hum anha mu'ridun amma suna kau da kai sun ki su yi imani da Allah ba wai dan ba su san Allah ya halicci waɗannan halittun ba a'a sun san Allah shi ya waɗannan halittun ma'ana suna imani da rububiyya wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikun inda zaka tambaye su su waɗannan mutanen Makka da suke aikata shirka cewa wa ya halitta sama da ƙasa Waya ya halice ku ku za su Allah ne wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaquluna Allah da ka tambaye su waya ya halice sama da suna cewa Allah ne ma'ana sun yarda da rububiyya ke cewa Allah shi yayi waɗannan halittun amma kuma suna shirka da Allah wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun ko da sun ce sun yarda akwai Allah amma ba su riƙe Allah shi kadai abin bauta ba suna haɗa da Allah da wani a cikin bautarsa kuma wannan abin zargi ne in ka ce ka yarda da Allah bai tsabe isa ba sai kuma ka bauta wa Allah shi kadai kafin ka cika mai imani amma dan kawai imani sai akwai Allah ko Allah shi a sama da kasa wannan baya mai da mutum mai imani baya isa har sai mutum ya bauta wa Allah shi kadai an gane ko shi yasa Allah ta'ala ya ce wa ma yu'minu aktsarum billahi illa wa hum mushrikun yawa yawan mutane ko da sun ce sun yi imani da Allah amma a hakikanin gaskiya suna hada Allah da wani a cikin abin da yake hakkin Allah ne shi kadai wannan aya ta tauka tana magana game da mutanen Makka domin Allah ya ce in aka tambaye su wala in ta'alqahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah in ka ce wa sama da kasai ce Allah ne su fa mushrikan sun yarda akwai Allah sun yarda Allah shine amma me yasa suke bauta gumaka da aka tambaye suka ce ma na abuduhum illa yuqarribuna ila Allah zulfa ba mu riki waɗannan ba sai dan su kai mu zuwa ga Allah su kusantar da mu zuwa ga Allah shi kuma Allah yake baya son kishiya amma sun ki su bari. to wannan ayar duk da cewa ta sauka akan mushrikan makka amma tana gaskatuwa akan mutane hatta a zamanin ainihin a cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yawa daga cikin mutane suna cewa sun yi imani da Allah amma kuma suna shirka shirka a cikin ayyukansu me yake da kan wannan shine abin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka nuna mana ibn kathir yake wa tamma shirkun akhar qafiyyun la yash'aru bihi la yash'aru bihi galiban akwai shirkar da mutane suke yi da yawa ba sa ma lura cewa suna aikata shirka yake cewa kama rawa Hammad ibn Salama kama yadda Hammad ibn Salama ya rawaito an Asim ibn Abi Nujum daga Asim ibn Abdul Wujud an Urwa ta qala daga Urwa dan Zubair yace dakhala Huzaifa ala maridin Huzaifa ibn al-Yaman ta abu manzon Allah sallallahu alaihi ya je gaida wani mara lafiya fara'a fi abudihi sayran sai ya ga ya ɗora wata igiya a hannunsa faƙaƙa abu sai ya cizge wannan igiya ai in ta za'abu mana ya cire sun makala sai ya karanta faɗin Allah wa ma yu'minu aksarun billahi illa wa hum mushrikun yawa yawan mutane ko sun ce sun imani Allah amma sai kaga suna aikata shirka mana huzaifa yana nuna mana cewa rate wannan da yayi a jikinsa shirka ne ka rate wani abu ka kyale Allah mana ka rike sababin ka bar sababin da Allah ya sanya sunna a rayuwar duniya ka rike abin da ba sababi ba wannan shirka ne sababi idan mutum bai da lafiya yana zuwa ya nemi magani sababi ne ya halatta amma ka rike abin da ba magani ba ne a matsayin ka kyale Allah to wannan ya zama shirka kamar mutum ratayen da ake yi na cewa wani abin da mutum ya rataya zai tsare shi gabar misali ko hatsari ko zai kare shi daga wani abu irin layu da ake takawa ake sa abubuwa na shirme iri-iri a cikin laya a sa abubuwa wanda ba ma magana ake akan laya qur'ani ba ma ake akan surkulle da ake a daure ko a tona abin ne ko a yi kaza wannan duk ba sababi ba ne na neman tsari ba ta bai wani ne matsari wannan shirka ne duk abin da yake Allah bai sanya shi a matsayin sababi na neman waraka ba yanzu misali in mutum bai da lafiya in ya sha wani magani yana samun lafiya kamar mutum ya sha ko wani tsumi na wani saiwa ko wani abu ana neman magani da wani kaga wannan sababi ne to amma layar da aka sa wani shirka a ciki aka daura a matsayin sababi kaga wannan ba sababi bane domin babu dalilin da ya nuna cewa ana samun tsari da wannan a musulunci ba a sanya wanne ya zama sari ba bal ma manzon Allah ya ce irin waɗannan shirka ne ya faɗa cikin hadisi kuma hadisin ya inganta kuma ga ta abin manzon Allah ya cire wani abu a dantsan wani ya ɗaura wata igiya kaga wannan igiya ya ce ba sababi ne na magani shirka ce sai ya karanta wannan ma'ana abin da yake nufi kuma a cikin hadisi manzon Allah ya ce man halafa bi ghairi llahi faqad ashara wanda ya rantsuwa da wani Allah ya yi shirka kenan hanyoyin shirkar ba iya yin bautar gumaka ba ne mutum ya iya yin wani aiki ma da zai iya wa shirka kamar misali yin layoyi da suke na surkulle da ake sanya layar da aka sanya ƙur'ani ita ce malamai suke tattaunawa shin ya halatta a ɗaura ko kana a ɗaura amma wanda aka sanya wani abu wanda ba ƙur'ani ba wani surkulle wani kan kadangare wani abu na mushe wani abun da yake sunayen aljanu wannan kowa ya san shirka ne babu wanda zai ji akan wani to shi yasa idan an ce ana yin shirka cikin wannan al'umma ai manzo Allah ya ba mu labari sallallahu alaihi wasallam cewa shirka za ta kuma dawo cikin wannan al'umma ta yadda mutane za su bar riko da Allah su yi riko da abin da yake na shirka ne shi yasa kaga ta abin manzo Allah sai ya karanta wannan aya a wannan bigira saboda shi abin da ya daura ba daidai bane ba sababi bane na neman waraka shi yasa sai karanta wannan aya wa ayyuna aktarun billahi illa wahum mushrikun saboda haka Allah ta'ala ya hana a riki wani wanda ba shi ba a matsayin wanda za a nemi wani amfani a wajensa ko kuma a wanda iya Allah ya wani amfani ko a nemi tsare wanda Allah kadai ke tsare bayi daga wannan an gane ko sai Allah ta'ala shi kadai wannan ayar tana magana akan mushrikan makka suna da awasin yadda akwai Allah amma suke bauta wani Allah to shine ibn kathir ya kawo cewa a cikin wannan al'umma ai manzo Allah ya bada labari da yawa wanda suke cewa sun imani amma sukan aikata ayyuka na shirka wanda zai iya wa su bar addini ainihin na musulunci Allah ta'ala ya ce abba aminu an ta'tiyahum ghashiyatun min azabillah waɗannan mutanen da ake musu wa'azi waɗanda kuma suke kai kawo ga ayoyin Allah na ina shin sun aminta ne abba aminu an ta'tiyahum ghashiyatun min azabillah Allah ya saukar da wata azaba daga can wato daga Allah wato gashiya azaba mai lullube su daga Allah auta tiyahum sa'a ko kuma a'a suna cikin aikata wannan shirka tashin alkiyama ya zo musu bagatatar wato kwatsam ba su shirya ba wahum la yash'urun alhali ba su sani ba ma'ana suna aikata wannan abin nan shirka da suke aikatawa da kuma inkari na cewa manzon Allah manzo ne daga Allah suna yi masa wato musu suna ƙaryata abin da ya zo da shi shin sun aminta cewa Allah ba zai saukan musu da hukuba ba daga sama ko kuma alkiyama ta tsaya ba su shirya ba kawai ta zo musu ba gattatar suna cikin hali na shirka wato ayan nan kenan tana gargadin waɗancan mutane cewa su dawo su yi imani in ba haka ba to Allah zai iya saukan musu da azaba ko kuma a'a suna cikin shirkar alkiyama ta tsaya ba dama kuma su tuba su gyara ba dama kuma su tuba su gyara kamar yadda ya zo a cikin hadisin abu huraira manzo Allah yake ba da labari sallallahu alaihi wasallama yace wala taqumanna sa'a alkiyama za ta tsaya wa qad nashara ar-rajulani kuma. wasu mutane biyu suna ciniki a kasuwa sun shimfida tufafi fala yatabayanihi wala yatuyanihi kuma ba za su gama ciniki ba za a busa kaho kaga ba ciya ba kenan suna ciniki a kasuwa wala takun wannan sa'a wa qad insarafa ar-rajul bi labani laqatihi za a tashi alkiyama wani mutum ya tatsi madara a cikin dabbarsa fala ya tsamu ba zai sha madarar ba sai abu ta kaho kiyama ta ta tsaya ya faɗi yana nan matacci wala ta kuma na sa'a wa qad rafa'a zukum aklatahu ila fihi fala yat'amuha za a tashi alkiyama wani mutum yana zaune ya yanki loma zai kai baki bai kai ba sai abuta tsawo shikenan lomar da ba zai kai baki ba kenan an tashi alkiyama to kaga a lokacin da za ta tashi alkiyama babu wanda yake ne yake shirye shi yasa Allah yake cewa sun aminta cewa suna aikata laifin da suke aikata ba za a bota kawo ba lokacin da kuma babu damar su dawo ce mun tuba in kiyama ta tsaya shi kenan babu damar a ce ainihin mutum zai ya nemi cewa Allah ya bashi uzuri na cewa a bashi dama ya duba don ya gyara me suka aminta cewa wannan ba zai kasance ba ana gargaɗin mutanen maka cewa ko dai ku yi imani ko kuma Allah zai yi saukan muku da azaba alhali in ta zo ba ku shirya ba ko kuma alkiyama ta zo muku ta yadda ba damar ku tuba ku gyara a lokacin da in kun ga alkiyama ta zo Allah ba zai karɓi tuba na wanda zai tuba a wannan lokaci ba bayan alkiyama ta tabbata a ayoyi uku suka rage ko hudu a wannan sura kuma ga lokaci yayi ina gani mu bari gobe ce mu kammala da yardar Allah kuma abin da muka karanta muna fata Allah ya ba mu ikon fahimta da yin aiki da shi abin da muka yi tunda mu harshe muna roƙon Allah ya yafe mana saboda za mu bari insha Allah ta'ala sai gobe sai mu amsa ah, insha Allah ta'ala abin da muka karanta dai Allah ya ba mu ikon fahimta da amfani da shi kuma muna roƙon Allah ta'ala ya karba ikon mu a wannan wata mai albarka ya yafe mana kurakuran mu Allah ya shiga magabata mu dukkan bukatun mu na alkhairi Allah biya mana dukkan abin da yake damu mu Allah ya tsare mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin